تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا alheri da ɗaukakar Allah sun yawaita wanda ya sassaukar da alƙur'ani mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya ga bawansa manzon Allah don ya zama manzo zuwa ga talikai mutane da aljannu yana mai tsoratar da su daga azabar Allah